idan mutane suka haɗu kan saba ma Allah to Allah ba zai gushe ba zai dinga jeho balayi a cikinsu da rashin da saɓani, da rashin jituwa tsakanin su ya zaman to cewa wannan zai fito ya tuna ma wannan asiri wannan zai fito ya tuna ma wannan asiri saboda daman haduwar ba kan Allah aka yi ba haduwa ce kan rusa addini to Allah ba zai gushe ba zai dinga danna bala'i cikinsu. Shi shine ba komai ba a akan wannan face hayaniyar 'yan wasan Hausa a kwanan nan an yi hira da wata tsohuwa tsohuwar yan wasu hausa ce to ita ne ta tada wannan hayaniya ita kuma ba kowa ta zaga ba hira aka yi kuma aka tambaye ta nawa take samu a harka ta ce ita tun da ake harkar nan bata ta saba samun kuɗin da ya kai naira dubu goma zuwa sama da haka ba hira ba ta dubu uku a ce za ka wannan sai ta da kura to kenan sai aka bara hayaniya kan cewa ana cutar su ba a biyan su masu zuwa su zo su shiga a shooting da sun ba a biyan su to me ya faru me ya faru sai aka zo ana ta shi menene wani ɗaya daga cikin su ya fito ya mata martani cewa ƙarya take yi ya kallo wannan tsohuwa ya kamanta ya ce ƙarya take kai ka sa akwai rashin rashin da'a a wannan ƙarya take suna ba ta kuɗi har dubu arba'in har dubu kaza har dubu kaza to abin da ya bani mamaki ka gane akwai wani ana ce mishi sarkin waka ina ga za ku iya ganin bayanansa shi wannan sarkin waka sai fito sai ke cewa ai abinda wannan mata ta faɗa gaskiya ne waɗanda suke karyata ta su ne makaryata saboda harkar ba abin da yake cikin taface danniya da zalunci da fasikanci wannan fa ba fa shine karo na farko ba da su waɗanda suke ciki suke shaida mana suke barrantar da mu suke tabbatar da cewa harkar ta fasikanci shi faɗa ya ce ana harka da mata idan zaki shiga fim a cikin wannan harka ko dai ki biya da kuɗi ko kuma ki ba da kanki a yi lalata da ki shi ma haka kumanta ya yi nan ko mawaki ne wannan maganar da ya faɗa kawai sai suka fito suka dinga mai raddi wai ita wannan matan da ke faɗin wannan rikicin tsufa ne wa ya mutu ya tashi kaza kaza ba su ba haka bane ba haka bane matansu da mazan suka fito suna ta hayaniya suna ta tona ma kansu asiri wasu ma daga ciki don su ƙara tona ma kansa sai suke cewa wai shi ya fito ya rantse bai taba neman wata ba to kaga it means ana yin kenan kamar yanzu ce kai kana yin kaza sai ce to kai ka ce baka yi to ya nuna kenan kaya da kana yi yanzu kana so ka tabbatar ma duniya ni ma ina yi ne ko ba haka ba da aka ku fahimci abin da kyau abin nan da muka daɗe muna faɗa sai a ce ƙarya ne kana ƙin mutanen nan kana musu hasada kana neman suna kana kaza kana kaza wai shi wannan sunan har yanzu ba a same shi ba ne to mu duba abin da kyau idan ka duba kuma sai wani yana nana ce mishi kuma wane ne al'atok shi ma na sake bin bayanansa shi ma ya fito ya sake tabbatar da cewa ana neman mata a wannan harkar ya ce so da dama wasu sun sha zuwa su zo su gaya musu cewa an neme su ko ba haka ba to yanzu irin wannan harkar jama'a shine za a ce mana ana yada tarbiyya ana koyar da tarbiyya ana su kasan nan ta zauna lafiya al'umma su seto akan tarbiyya ta gari a irin wayannan mutane da suke wannan hayaniyar kar ku manta fa akwai wata da kwanan da aka kai ta gidan prison wata shida saboda rikicinsu da wani ɗan hausa wasan su kuma wannan rikicin sun yi shi ita ma sun nemi juna suka fito suka tana tuna ma kansu asiri sai suka fake da cewa auren mutuwa suka yi amma ba wai maga a'a ko iskanci ne zalla wai suka fake da cewa ai aure suka yi amma ta mutuwa ita ta fito tana tona mishi asiri ta ce ya sa mata ciwon ko kanjamau ne ko waye waye waye mutuwa tashi duk kun san wannan rikicin to wannan rikici ya sake taso a kai ta prison wata shida yanzu ya za ka tana prison saboda wancan rikicin nasu amma ta tuna asiri cewa ga abin da ke faruwa kar ku manta fa duk wannan a ƙasar nan sannan kuma kafin ba ta je prison din ko wata ɗaya ba ba da suka yi da wata kuma yar uwarta yar wasu Hausa take cewa wani mutum ya zo wajenta neman magani sai yake cewa yana cikin tashin hankali sai ta ce me ya faru yace tana yana so ta yana so ita wannan din ta taimake shi wai akwai wata wanda ya fasikanci da ita cikin yan fim din nan ta rike bidiyon sa ta ce wai ya dinga turo mata kuɗi in ba ka ba za ta yada bidiyon haka ba suke yi jama'a haka suke yi sai su yi kuɗi galibinsu ba suna magana kai kotu ba za su kai wannan kotu ni ma a kai ni kotun ba suna magana su kai ni kotun in ka zo za a kai ni kotun ka gaya min da na kira sunanka ba magana ba kenan mutum sai ya zo kun mai da kotu kamar mahaukaciya ne wai gashi gashi da sunan wai tana so ta fitar da wannan bidiyon kullum sai ta kiran shi ya turo mata kuɗi na gaya muku mafi yawancin su suna harka da manyan ƙasar nan kuma sun mallaki abubuwa nawa na na na na sirrinsu kawai mace ta zo kawai za su yi fasikanci sai ta danna bidiyo in kun gama ta nuna mata to ka gani idan baka ban biliyan biyar ba zan fasa a duniya kowa ya ce kuma haka zai bayar da ka gaya mai ina suke samun wannan kuɗin da mace a dare ɗaya za ta yi kuɗi ta gina gidaje ta sai motoci shan jini suke yi harkar kenan za ga yarinya ya karama a unguwarku ta taso tallan abu take a titi dare ɗaya ta shiga wannan harkar ta yi kuɗi ga namijin da ya shekara da shekaru har yanzu bai kuɗi ba ita ya aka ta samu wannan abu kullum kuma an masa magana aure su ce su ba za su yi aure ba ita dutse ne ita tana so ta kai mana ita mana na maryamu ne wato wani soja ba zan faɗi sunan shi ba ɗazu muka gama magana da shi ya turo min boys ya kai guda bakwai amma ba zan fitar da ko ɗaya daga ciki ba bayanai ne ɗaya daga cikinsu ne ɗaya daga cikinsu ne abokinsa ne yake ƙara tabbatar da wannan maganin cewa wallahi ana zina da mata ana neman mata a wannan harkar boys ɗin gaba ɗaya na saurare su gaba ɗaya mutumin a lagos yake akwai sirrori da ya faɗa duk suna cikin wannan boys ɗin shi wannan sojan ya turo min na saurara muke magana da shi ya ce amma mu za mu magana ma ba wanda za mu fitar da jawabinsa amma za mu gaya musu ji tsoron Allah saboda mu ba manufan mu zo mu ci mutuncin mutane ba ko mu tozarta mutum ko mu waye amma dai mu gaya musu akwai ranar haduwa duk waɗanda kuke cin zarafinsu shi yasa me yasa za ka ga cewa 'yan wasa wasannin ba sa auren junansu in ma sun auren baya ɗorewa to ya san abin fasadin da ake yi ne zai je aure fasadi ne zuwa aje ta a gidansa bayan ya san lalatar da ake yi da ita sun su gaya mana ba sa komai suna gaya mana cewa suna Allah ne a koda yaushe su ba musamman suke yi ba ne to shi yasa gaya nan asirin na ƙara tunuwa duniya tana ƙara bayyana muku cewa waye su suna da masu ɗore musu gindi a ƙasan nan wallahi ɗaya daga cikin sirrin na boys ɗin da ya sake ya ce wallahi yadda za a gane mutanen nan suna da masu ɗore masu gindi a ƙasan nan ɗaya daga cikinsu ba zan faɗi sunanta ba ta yi tafiya tare da ƙasan waje ka san kana da ƙasan waje duk kayan da ka ɗauko akwai kwastam ko za su dudduba ko tana sauka daga jirgi kwastam sun zo su zo su duro kayan ta kawai sai ta yi waya ɗaya daga cikin manyan kwastam tun masu kwastam na ƙasan nan ya kira sai ya ce ka ku duba kayan ta kawai ku bar ta kuma ku ɗauki mota ku kai ta gida ba zan faɗi sunan ta ba amma shi wannan yana faɗi abin da ya faru ke wasu abubuwa muna kallon su ne kawai amma ran da wani ya matsa mana ko wala shi sai sha mamaki irin da ranmiki da zan masa amma muna yin wannan ne ala babin nasiha muna yin ne a babin nasiha amma ran da wani ya matsa mana zai sha mamaki yasa wata daga cikin su daga je kai fada da ita wani lokaci gwara kai fada nan gwamna ai ɗaya daga ciki akwai wanda ya gwada ya fito ya zagi wata daga ciki sai da aka mashi wulakanci sai da ya fito media yana ba ta hakuri ta hada shi da manya ko takalmi ba ba kafansa sannan ka kumanta akwai rigima fa da aka taba yi da wata ita ma ɗayan tana cewa ɗayan ta neme ta da lesbianism ba du ba rami mai kama ganin rami nan ma sai da aka yi wannan rikicin bidiyon ya fansama duk ba a san me ake yi ba ƴaƴanmu ne fa kannan mu ne fa ake sa wannan harkan kuma duk wanda ka ganta ta ji wannan harkan talauci ya kai ta da neman sunanta wasu maganganun ba za su faɗa ba ne to amma muna faɗi ne cewa jama'a sun gane ko a sun gane abin da ake nufi yanzu da jawaban da muke cewa eh ba magana mu da yada tarbiyya a Allah ta tarbiyya ne faqidu shay la yudhi mutumin da ya rasa abu ba yadda za a yi wacce ba tarbiyya ta ba da tarbiyya ɗaya daga cikin sirri ta rashin lafiya kafin ɗaya sai da ya bada labarin ci akwai wacce ta yi rashin lafiya kamar za ta mutu a yana ta ɗebo wani rashin lafiya a yana ta ɗibo shi sai aka fake da cewa typhoid ne da malaria ita ma fa daga shigowanta ko shigowanta shekara ɗaya zuwa biyu ta yi kuɗi yarinyar nan ai kuna gani ga wacce kuma aka sake fito da hoton tsaraicinta kowa duka an gani a ƙasar nan wani wa'azi ne kuke so a muku duk wannan abin mun yi jawabin sha nan wancan ma da hoton ta ya fito tsaraicin ta ya fito hoton bidiyon ta ya fito na tsaraicin ta kowa ya gani ai kuma tana nan har yanzu to duka wannan maganganun muna yin su ne saboda me amana ne mu gaya ma junanmu gaskiya in ban fito mun yaƙi wannan abu ba abin nan yana yaƙin addinin musulunci wa'inda ake ƙara tattarowa cikin wannan harkan har ma wani zai zo fito cewa zai kare wai za su kai shi kotu in kun daɗe ba ku kai shi kotu ba ai gaskiya ya faɗa mu kuma duk wanda yake kan gaskiya muna goyon bayansa gaskiya ya faɗa wannan shine jawabin Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala ya datar da mu ya tsare mai tsare imanin dukkan wanda yake nufin ƙasar nan al'umman arewa da shari'a Allah ka mai masa da sharrinsa Allah ta'ala ka tsare mu Allah wannan masana'anta da ke kuzar rusa tarbiyyar al'umma Allah ka kaskantar da ita mu ba muna cewa bane wai kar a yi shirin fim mu har kullum muna gaya mutane su gyara harkar su tace harkar su tsare harkar su tsare mutuncin juna wannan shine abin da muke fadi a kodo yaushe amma dukkan wanda zai kama da tabara ba muna cewa dukkan su mutanen banza bane mu mun sa akwai na kirki a cikin su amma mafi yawan su mutanen banza ne na faɗi wannan magana Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ta'ala ka ruguza duk wanda yake nufin al'umma annabi da sharri Allah ta'ala ka kaskantar da shi ka bayyana ma duniya sharrinsa wannan shine jawabin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum